Gabatin magoya jami'ar PDP kenan a jihar Gombe da suka yi dandazo a harabar sakatariyar jam'iyyar don taya murnan dawowar gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dan Kwambo inda daga bisani aka mika masa kudirin amincewar jam'iyyar na yin tazarce da shi da shugaban kasa Goodluck Obele Jonathan. Sanata Joshua Lidani shine gabatar da jawabin mika takardar kudirin tazarce wa gwamnan. wa President Goodluck Jonathan cewa shi ɗan tilo na shugabancin najeriya gaba daya a jam'iyyar pdp haka muka zartar muna kira da kalmar gombe cewa mun goyi bayan da zama an takarar gwamna na jihar gombe a saboda haka zan mika mashi wannan zartarwa da muka yi nasa jawabin gwamnan ibrahim hassan dan kwambo talban gombe ya yaba da wannan bukata amma ya ce zai tuntubi sauran jama'ar jihar amincewarsu. Godiya kuma na musamman da yadda kuka taho kuka bar duk abin da kuke yi ba wanda na ba wa ya zo domin ya nuna murnan barka da yawa Ina ƙara godiya na musamman ga ta jam'iyyar PDP da goyon baya da haɗin kai da gudumawa da suke bayarwa a kowane lokaci har majalisar zartarwa ta zartar da abin da ta zartar amma da yake sha'anin siyasa ne sha'ani ne na kowa da kowa ba zan karɓi zartar wannan ba sai na tambayi mutane na so sun yarda. Saboda haka na gode ko zartar na yi wa mai girma shugaban ƙasa godiya. haka ina masa godiya kwarai da gaske ina masa fatan alheri ina kuma masa fatan tazarce pdp wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum dan juma muhammad ya ce ya tsaye da dan takara ba tare da jama'a sun amince ba sabawa tsarin mulkin ƙasa ne. Eh wannan abu a gaskiya ya saba ma tsarin demokradiyya ya sama constitution na ƙasa sannan kuma cin amana ne ga duk da suka taru suka yi hakan don bisa kundin tsarin mulki kuma bisa tsarin demokradiyya din an ce ai jama'a ke da yanci da zaɓi wanda zai mulke su yana cikin bangare na biyu na kundin tsarin mulkin najeriya to me ne abin tsoro in har ana gani wani ya aiki duk mun mun ce shi a fito a kwama mana duk wanda yake so kar a ce an take shi an taka masa yancin sa sai a fito a baje a faifai kowa ta tafi shi amma wannan abin wani sabon coge din sai dai kuma ahmed abubakar kwandos ya ce akwai basira a cikin wannan shiri akwai basira a ciki in za ka duba a baya tarihi ya nuna shekaru da suka gabata mutanen jihar gombe sun ta kiransa ya bar aikin da yake abuja a counter federation ya dawo gida nemi gwamnan jihar gombe tunda mutanen nan sun kira shi akwai abin da suka hanga ne mun kai watanni shida zuwa wata tara muna neman sa muna kiransa duk abubuwan da talaka yake bukata abubuwan da mai sana'ar hannu yake bukata da ɗan kasuwa da ma'aikaci da manomi da ɗan siyasa da duk kowane irin bangare fanni na rayuwa bawan allah nan ya tsaya a kai ya kare mana lafiyarmu da dukiyarmu da muradunmu abdulhab muhammad muryar amurka daga gombe a najeriya